إن ربنا يحبنا محبة بالغة لا يعلم قدرها إلا هو فإنه لم يخلق فإنه خلقنا لعبادته فإنه لما خلقنا لعبادته أرسل إلينا رسولا ليكون مرشدا ليكون مرشدنا إلى معرفة الدين وأنزل عليه كتابه العزيز ليكون دستورا نرجع إليه فيما أشكل علينا من أمور الدين ثم أنزل الذكر على رسوله صلى الله عليه وسلم تبيانا لما في القرآن الكريم وأيدنا بالأدعية عونا على العبادة وجلبا للنفع ودفعا للضر واحترازا من الشياطين من الشيطان الرجيم قال تعالى وقل رب إني أعوذ بك من همز وقال تعالى وقل رب إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يهبرون وقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأدعية, الأدعية التي نحترز بها من الشيطان اللعين الرجيم في الهالات المتنوعة وفي الأبواب المتفرقة وفيما يلي تنبيه لبعض الحالات التي يفترز منها من الشيطان الرجيم أولا عند خلق الثوب لغسل أو نوم أو نحوهما يقول صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال آه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سكر ما بين أعين الجن وأورات بني آدم أن يقول الرجل المسلم إذا أراد أن يكره ثيابه بسم الله الذي لا إله إلا هو صحيح بمجموع طرقه وعند الخروج من البيت وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن زاد أبو داود في روايته فيقول يعني الشيطان لشيطان الآخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي صححه الألباني ثالثا عند دخول الخلاء عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند دخوله الخلاء بسم الله بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث اخرجه ابن السني في عمل اليوم والليله وقال الحافظ في الفتح اسناده على شرط مسلم رابعا ما يقول اذا كان يفزع في منامه يفزع في يفزع في منامه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع الكلمات أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يهضرون أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع ثم خامسا ما يقول عند الجماع عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أراد أه-، لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا أخرجه البخاري ومسلم ثم عند الغضب عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يسبان وأحدهما قد احمر وجهه وانفتخت أوداجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب منه ما يجد فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال آه، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم متفق عليه عند سماء سياح الديد ونهيق الحمار ونضاه الكلب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم نهاق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنه رأت فإنها رأت شيطانا ثم عند السفر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما ما يدب عليك وأعوذ بك وأعوذ بك من شر أسد وأسود ومن الحية والأقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد ثم ما يقول إذا نزل منزلا عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك أخرجه مسلم بارك الله لي ولي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم وبهدي سيد المرسلين قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna yaba masa muna neman taimakonsa muna neman gafara gare shi muna neman tsari daga sharrin miyagun maganganu da muke furtawa da kuma miyagun ayyuka da muke aikatawa wanda Allah ya shirya to babu wanda zai balda shi wanda kuma Allah ya tsatuwa babu mai shirya sai yana shaida babu wanda cancanta da bauta face sai Allah makaɗaici wanda baya da abokin tarayya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma manzonsa tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da shi da iyalan gidansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi godanin su har ranar tashi alkiyama bayan Allah yau muna hudu ga watan Rajab ga watan Sha'aban hijira 1447 wanda kuma daidai da 23 ga watan Janairu miladiya shida hudubar mu a wannan masallacin juma'a na na Aisha radiyallahu anha ke a nan mabera gidan da hala tana magana ne a kan neman tsari daga sharrin shaitan ya bayan Allah mu sani ubangijin mu wasu ala yana son mu irin soyayyar da babu wanda zai iya kwatanta ya gane girman soyayya da Allah ke muna face sai shi Ubangiji. A lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya halice mu don mu bauta masa bai bar mu haka nan kawai ba sai da aiko muna manzo wanda zai zamo jagoran mu da kuma wasuɗa tsakanin mu da Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan ya saukar da Alƙur'ani domin ya zamo kundi da za mu ta dogara da shi wani ibadar da za mu yi. Bancin haka Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da hadisai na manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa'anda da su ne za mu ta amfani wurin fassara alƙur'anin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar muna da kuma wasu hukunce-hukunce da waɗannan hadisai suka keɓanta da su da za mu yi aiki da su. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙarfafa mu da addu'o'i da za mu zanka yi waɗannan addu'o'i su zamo masu taimaka muna wurin ibadar da muke yi da kuma jawo muna amfanoni daban-daban da kuma tun kuɗe muna cututtuka da kuma zamo muna kariya daga shekan jefaffe daga rahamar Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma'anar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce ya ubangiji na ina neman tsari gare ka daga wasu watsin shaiɗanu kuma ina neman tsari gare ka kada shaidannu su halarto ni manzo sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da mu'adduo'in da za su zamo kariya gare mu daga shaidan la'ananne jefaffe daga rahamar Allah a cikin duk halayen da muke da kuma duk cikin yanayin da muke annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da mu'adduo'i. daga cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da mu na neman tsari a lokacin da musulmi zai ɗebe tufafi Anas dan Malik ya ansu hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa abinda aka kariya shamaki tsakanin eh, idanun aljannu da kuma al'aurar ‘yan adam lokacin da ɗayansu zai ɗebe tufafi ya ce bismillahi allazi la ilaha illa huwa bismillahi allazi la ilaha illa huwa da ka karanta wannan to tufafin da za ka ɗebe shedan ba zai iya cutar da kai na hanyar ganin al'aurarka ba Allah ba zai ba shi daman ganin al'aurarka ba wannan hadisin ingantacce ne sannan lokacin da za mu fita a gida har yanzu anas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya karanta wannan addu'a a lokacin da zai fita gida yace bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah idan ya karanta haka to yuqalu lahu sai a ce da shi hudita an shiryar da kai wa kufita kuma isar maka da duk abin da zai zama cuta gare ka fitan da da kai wa uqita kuma an ba ka kariya wa tanahha anhu shaytan daga nan sai shaytan ya nisanta gare shi ko kusa da shi bai yiwuwa abu dawud da tirmidhi sun fita wannan hadisi tirmidhi ya ce hadisi ne hasanun abu dawud sai da ya kare cikin wannan hadisi sai da ya karanta wannan addu'a shedan da ke kusa sai ya ce ma dan uwa nai kai falaka da rajulin yaya za ka yi da mutumin da kada hudiya an shiryar da shi wa kufiya an isar mai da duk abin da zai dame shi wa wuqiya kuma an ba shi kariya yaya za ka yi da shi saboda ka bi shaidannu an riga an sanya musu katanga tsakaninka da su eh, wannan hadisin imam eh, abu eh, albani ya inganta wannan ƙarin da abu dawo da ya yi sannan lokacin da musulmi zai shiga yauce anas dan malik ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta wannan addu'a a lokacin da zai shiga yauce yace bismillah اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث bayan ce ya ce bismillah ya ce Allah ina neman tsari gare ka daga maza aljannu da kuma matan aljannu kahin da an kai bakin yaushe kenan kahin a shiga idan za a shiga sai a fara shiga da hannun hagu sannan da kafa hagu sannan kuma nan gama za a hito a hito da fara hitowa da kafar dama imam eh, ibn sunni ya rawaito wannan hadisi sannan ibn hajar ya ce wannan hadisi ingantacce ne bisa ga sharaɗin imam muslim sannan lokacin da mutum yake wanda ke firgita a cikin kwana amr ibn shu'aib eh, ya anso hadisi daga mahaifinsa shi mahaifinsa kuma ya so da kakansa shine abdullahi bin amr Allah ya da shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance na karantar da su kalmomi saboda firgita yana cewa a'udhu bi kalimatin lahi tamma min gababihi wa sharri ibadihi wa min hamazati ne wa an yi yahdurun su karanta wannan addu'ar cewa muna neman tsari da kalmomin ubangiji waɗanda suke masu kammalallu ne da babu na a cikinsu daga sababihi hushin ubangiji wa sharri ibadihi da kuma neman tsare ga sharrin duk bayan Allah wa min hamazati shayatin kuma neman tsare daga waswasin shaytan wa an yahdurun kuma a sanya musu katanga tsakanina da su kada su halarto inda nake Abu Dawud da Tirmidhi sun fidda wannan hadisi Tirmidhi ya ya hasana hadisin eh, ya hasana wannan hadisi sannan lokacin da magidanci zai yi kwanciyar aure da iyali ne a lokacin da zai jima'i da mata ta ga abin da zai karanta abdullahi bin abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law anna ahadakum idza ata ala inda lokacin da tsayanku zai zo inda iyali ne shi yi kwanciyar aure da mata ta inda ya ce bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana ya karanta wannan addu'an Allahumma bismillah Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana yace ya Allah ka nisatar da mu daga shaiɗan, kuma ka nisatar da shaiɗan daga gare mu idan ya karanta wannan addu'an yayi jima'i da mata kai bai na kuma waladun aka hukunta samun juna biyu a wannan jima'in to lam yadurruhu wa shafanun. abadan shaidan ba zai cutar da wannan dan ba har abada bukhari da muslim sun rawaito wannan hadisi sannan lokacin da ɗan adam ya hushi musulmi ya husata annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu addu'a da zamu yi duk hushin nan na daga cikin sharri shaidan suleiman ibn surat ya ce na kasance ina zaune kusa ga tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga wasu maza guda biyu can suna ta zagin juna ga ɗaya su jiyoji na biyu ya tashi da fuska kai ta yi jazar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na san wata kalma inda ɗayan su zai karanta wannan kalmar to da duk cikin gada yake duk gaba ɗaya da zai sace inda ɗayan su ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim la zahaba minhum ma yajid duk hushin ga da yake ji gaba ɗaya da Ya ce ya yace Lami billahi minash shaitanir rajim sai maza sahabbai waɗanda suka ji haka suka ta suka sheka suka je suka faɗa mai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam fa ya ce ta'awwaz billahi minash shaitanir rajim ka nemi tsari daga Allah daga shaitan ar-rajim jifaffe ya bayan Allah waɗannan addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu addu'o'i ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar mai ya amfani da kalmomi da gare shi shi ma yana isar da wannan saƙon zuwa gare mu saboda haka mu yi ƙoƙari kada mu bari shaitan ya rinjaye mu mu yi ƙoƙari da waɗannan makamai da ake babu mu yaƙi shaitan ta kowace hanya ga yana nan ya ɗaura ɗamara yana cewa wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum wala yubattikunna azana al'am wala amurannahum wala yughayyirunna na Allah tun lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya kore shi daga aljanna saboda annabi Adam alaihi salam shi kuma tun daga wannan lokaci ya dau alwasha alwashi ya nemi Allah jinkirta mai rayuwa ta har tashi alkiyama Allah ce ta an jinkirta ma har tashi alkiyama iblis kenan uban shedannun gaba ɗaya shugaban shedannun gaba ɗaya Allah subhanahu wataala ya ce mai amma ka sani inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayi na waɗanda ke da'a zuwa gare ni baka da iko akan su ba za ka samu iko akan su ba su wane ne bayi masu da'a zuwa ga ubangiji waɗanda ke amfani da irin waɗannan addu'o'i domin neman kariya tsakaninsu don Allah ya san irin eh, laƙunƙunan da ya ba bayi ne masu ta'a gare shi waɗannan laƙunƙunan matuƙar suna amfani da su to a'a shedan ba zai yi kusa da su ba shedan ba zai zama direban su ba bale jaha zuwa ga ɓata shedan ba zai zama direban su ba bale zanga samu su wasu wasi yadda zai lalata musu ibadar da suke yi to waɗannan na kunkunan su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta karantar da mu ba sai ka biya ko sisi ba ka karanta lakanin da ji ba sai an ce sai an halatta ma karanta ba dama don ka karanta ni aka karantar da kai ya bayan Allah mu sani har yanzu a lokacin da muka ji kukan zakara eh, kyarar zakara ko kuma muka ji kukan jaki ko kuma muka ji haushin kare manzo sallallahu alaihi wasallam sai da mana bayani da irin eh, tsarin da zamu nema Abu Hurairah ya ji ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah ya ce idza sami'tum nuhaq al-hamir idan kuka ji kukan jaki to fata'awwazu min ash-shaytan ku nemi tsari daga sharrin shaytan fa innaha ra'at shaytanan Waɗannan jakin na fa shaytan ne suka gani saboda haka da kaji kukan jaki to ka ce a ozu billahi mina shaitanin rajim dan nan shi kenan ka kare lagon shaitan in ka yi ta soma to shi kenan ka mai kibiyar da zai yi nisa yana ta jin zogi a lokacin tahiya manzo sallallahu alaihi wasallam bai kyale ba ya sa akwai matsaloli war hanyar hanyar tahiya da balle da wuri can da ake tahiya cikin daji watakila mutum ɗaya ko kuma biyu wanda za shi gona ko wani wuri da za akwai namun daji a hanya akwai miyagun mutane a hanya balle yanzu ga bandit sun yi ba ka da tabbaci ina ne za ka haɗu da 'yan ta'adda wani irin ta'addanci ne za su yi ma duk ba ka da wannan tabbaci to ga lakani daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Abdullahi bin Umara ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan safara idan yana tahiya fa aqbala al-layl fi ga dare ya fuskanto wato rana ta haɗi ga dare yana cewa ya ardu ya ke ƙasa rabbi wa rabbuki Allah ki da ni da ke duka ubangijin mu shi ne Allah to a'udhu billahi ina nema Allah tsare min sharriki daga sharrin ki ke ƙasar duk wani sharrin da aka tare da ki ina nema Allah tsare daga gare shi wa sharri ma fiki da kuma sharrin duk abinda a cikin ki wa sharri ma khuliqa fiki da kuma duk sharri abin da aka halitta a cikin ki in kwari ne in na dabbobi ne in na menene duk gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari gare su yace kai wa sharri ma ya dibbu alaiki da kuma sharrin duk wani abin da ke tahiya a banki ina neman Allah tsari da gare shi sannan wa a'udhu biki ina neman eh, wa a'udhu bika ina neman ka tsari ya ke eh, ubangiji min sharri asadin daga sharrin zaki wa aswadin da kuma sharrin mutum mugun mutum wa min alhayyati da kuma sharrin macijiya wal da sharrin kunama wa min sakin albaladi da kuma sharrin aljannu wa min walidin wa ma walada da kuma sharrin iblis da iyanai shedannu imam an-nawawi yace abin da ake nufi da al-aswad to shine eh, a shakhs wato mutum ana neman sharri daga asad da kuma aswad asad an ce zaki maimakon duk dabbobin daji ke da miyau sheku al'aswad mutum wanda ke dauke da mummunar abin da manufa abin na a zuciya dai sannan ya ce wanda ake ce masakin albalad kuma jin allazina hum sukkanul ard aljannu waɗanda ke zaune a nan ban kasa suna neman su cuta ma mutane sa'annan eh, ya ce wa walidin iblis kenan wa mawalar da kuma abin da ya haifa shaidannu kenan da ana neman tsari gare su idan mutum ya karanta wannan addu'a Allah subhanahu Ta'ala, zai tsare shi daga sharrin ƙwari daga sharrin dabbobi daga sharrin mutane daga sharrin duk wani mabuci sharri Allah subhanahu Ta'ala, zai fara shi daga gare su sannan a lokacin da mutum ya sauka masauki nan ma idan ya kasance wannan masaukin yana fargaba a wannan masaukin to ga abin da zai karanta Allah subhanahu wata'ala zai ba shi kariya haula binti Hakim Allah yadda da ita ta ce na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man nazala manzilan duk wanda ya sauka wani masauki ثم قال سان ce a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaqa Abin da zai karanta ke ozu bi kalimatin lahi tamar min share ma halaka cewa ina neman tsari da kalmomin ubangiji cikakku waɗanda babu na ƙasa a cikinsu daga shirin duk abin da ya halitta an gangane kome da kome dabba ne ƙwaro ne mutum ne wane ne duk gaba ɗai an kunshe su an sace idan ya karanta wannan lam ya zurra shay'un ba abin da zai cutar da shi hatta 'yar sahila min manzilihi zalik har ya tashi daga wannan masaukin da ya sauka imam muslim shine ya wannan hadisi ya bayan Allah irin waɗannan addu'o'i na kariya da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta karantar da mu wani ko jin su bai taɓa yi ba wani kuma ya ji su amma bai ɗauke su da muhimmanci ba wani kuma ya san suna da muhimmancin amma zai mai da hankali wurin karanta su balle ya ci moriyarsu saboda haka mu koma ga irin waɗannan addu'o'in mu zan karanta su domin neman kariya gare mu kada ka ce ai ni amintaccen wuri nake zaune saboda haka ba sai na karanta waɗannan addu'o'in ba ya bayan Allah ko kana da kyau ka ƙara da wanka idan kai haka sai Allah su wata wata'ala ya tabbatar da cewa kana da buƙata gare shi amma ya kasance ba ka roƙon Allah ba ka neman Allah tsari sai Allah ce ta ku da shashi, bai da bukata gare ni saboda haka wajib ne ko lokaci yadda muke roƙon alheri daga wurin Allah to mu san neman kuma tsari daga sharri kuma daga wurin Allah subhanahu wataala sai Allah subhanahu wataala ya ta ba mu kariya muna jin bayan Allah a ce duk ba da an zo an yi gobara in kasuwa a ce an tsallake rufon ne amma rufon nan ba ta ƙone ba in gida ne a ce an aikata ɓarna duk gidajen da a shiya amma ko shiga gidan wane ba a yi ba mun taɓa tambaya menene sirrin da ya kawo haka nan shine kuma ma Allah ba wani abu bane kamar yadda Allah ke ne wa ya tawakkala ala Allah fa huwa hasbu wa man yatawakkala ala Allah wa man fawo alku inna Allah balagu amri to saboda haka eh, duk lokacin da muka koma ma Allah ya zan duk abin da za mu yi muna kula menene Allah umarce mu menene ya hane mu menene yake so menene bai so mu yi abin da yake so gwargwadon iko mu nisanci abin da baya to duk lokacin da muka muka ce ya Allah to lokacin ya karɓa mu kamar yadda ya ce eh, wai za su alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'awatul da'i idza da'ani in bayan ka suka tambaye ni ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ka nike a lokacin da za su kire ni sai sun kwala kira ko ko kusa nike su sassauta murya ka faɗa musu cewa ilimi na na nan tare da su ba sai sun kaza murya ba duk da abin da kake tuntuni cikin zuciyarka Allah ya sani bale abin da ka asarta bale abin da ka bayyana ba sai ka daga murya kawo hal da kanka ba Allah ce ina karɓan duk kiran ina jin duk kiran wanda ya kira a lokacin da ya kira ni kuma ina karɓan addu'a duk wanda ya roƙa a lokacin da ya roƙa. amma fa liyar su jibu su fara karɓa ma kiran da ni ne musu tukunna wali yu'minu bi kuma su yi imani da ni la'allahum yarshidu idan suka haka nan to tabbas duk kiran da suka yi za a karɓa musu duk addu'ar da suke kuma Allah zai karɓi addu’ar. saboda haka dabara ta rage gare ni sharaɗin da Allah ya sa mana ke mu fara karɓa kiran da ya mana tukuna idan muka karɓa kiran da ya mana a to shi ko shirye yake ya karɓa addu'o'in da duk kiran da muke mai babu shamaki tsakanin addu'anmu da ubangiji ba sai yawan addu’anmu escort ba eh, eh. da ka kira ko ba Allah buɗe ciki zai karɓa mu. amma kai ka fara karɓa ma kiran da ya baka tukuni ya bayan Allah irin musibu da tashin hankula da muke ciki da firgici da muke ciki to wajibi ne mai amfani da irin waɗannan addu'o'i wurin neman tsari da Allah subhanahu ta'ala lokaci bayan lokaci mun ji sati biyu da suka gabata liman abubakar eh, bakar ya mana eh, hukuma akan salati muhimmancin salati annabi sallallahu alaihi wasallam wurin biyan bukatu daban-daban daban-daban daban-daban daban-daban waɗannan duka don amfanin mu ne Allah subhanahu wa ta'ala yayi muna waɗannan hanyoyin domin idan mun yayi muna hanyar samun abinci to bari ya muna hanyar kuma samun biyan mu kuma na yau da kullum wanda ba abinci kaɗai ba da kuma neman kariya da mu da kuma dukiyoyinmu Allah ya mu dace da alkhairi Allah subhanahu wataala ya samu rinjaye shedan mun bi waɗannan dokokin da ubangiji ya sha ta muna sannan duk lokacin da muka kira shi kuma ya karba muna Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ya Allah ka ba mu kariya da kariyarka ka ba kariya daga sharrin shaitan ka ba mu kariya daga sharrin mutum da sharrin aljani ya rabbal alamin ka ba kariya daga duk sharrin ma'abuci sharri ya rabbal alamin ya Allah fitintinu ke faruwa a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya da wasu ƙasashe na musulmi Allah ka kawo su Allah ka mana mafita gare su ya rabbal alamin ya Allah subhanahu wataala ka rufa mun asiri ka biya mana bukatocin mu na nesa da na kusa na asiri da na bayyane manyan da kananan su waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ya rabbal alamin Allah ka mana jagora Allah ka ba shugabannin mu jagora Allah ka nuna musu abin da yake alkhairi ne ka ba su ikon aikatawa Allah ka nuna musu abin da yake sharri ne ka ba su ikon kauce musu ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum yarhamukumur rahman